Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna kura da fatar akuya. Wanda marubuciya Jamila Lawan ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Allah na tuba mu je daina taya ki hira amma ni har yanzu ban gama sanin kalar kicin ɗin nan ba. Balantana na yi girki don ban iya ba. Wai da gaske kike? Ta yi mata tambaya cikin mamaki sosai jinjina mata kanta ta suka nufi kicin ɗin. Ban ga laifinki ba sis, ai duk wanda ya samu rana ya yi shanya. Rayuwar hutu daɗi ne da ita, ke ɗin babbar yarinya ce. Allah ya tarfa wa ki nono. Ta ɗauki tukunya ta ɗauraye sannan ta kunna gas tana kallon ta. Lokacin da na ji Mom na neman minista I was very happy. Allah ya miki ta goma shi da ya baki uwa irin Mom. No, please stop saying that. I can. Mom kike ce, kan Mom kike cewa na yi, na ji daɗin samunta a matsayin uwa. Kin san wace ce ita? Ai mamaki na ji da take neman wannan kujerar. Matar da ta kasa kula da gidanta za a ba wannan mukamin? Initially, I was thinking my dad was not aware of this and he would not support her. Amma kin san ta, ta mai da shi raƙumi da akala. Kwata-kwata ni bana wani supporting ɗinta da siyasa. Do you? Umma ta ce cikin tsananin mamaki abin da take faɗi. Ƙwarai kuwa, a lallai na raina wayanki, kin san kowa ce ce ita? Kinga ga please, ni bana son magana a kanta. Ni ba zan fahimta ba. Kawai na ije ta a matsayin banki na in ina buƙatar kuɗi ta turo mini. Kawai shine, ne. Jin abin da ta ce ta kuma canza fuska sai bata ce komai ba suka ci gaba da ɗora girki. Bayan sun gama suka dawo falo suna kallo. Inna lillahi. Na shiga uku. Don ubanku gobara kuke son ku haɗa mini? Kashe ni kuke son yi ko? Wato na mutu na bar muku duniyar ku ku ci ta da tsinke. Hajiya baba take faɗi tana bayan ta fito daga ɗakinta. wanda jin abin da ta ce suka kwasa da gudu zuwa kicin ɗin domin sun manta sun ɗora girki mun shiga uku ya kone. cewar ummu da ta kashe gas ɗin ta buɗe murfin tukunya tana kallon haɗaɗɗiyar taliyar da suka dafa ta ji busasshen kifi sai ƙauri take yi tab ai wallahi ba zan yi asara ba haka kawai ban nanin bananin ta ci ni na rantse iyayenku za su biya maza jannatu ɗauko min wayata a ɗakina na kira uwarki ta siya mini tukunyata Ke kuma Kursumu ubanki zai biya ni abincina. Ki kwantar da hankalinki ɗan abin mu ɗin ba matsiyata ba ne. Sai dai sai dai sai kin kira iyayenmu ki kuɗin tsiya na ni kaina ma zan biya ki. To ƙaramar mara kunya fitsararriya. Ai dama ne ya san ke za ki fara magana fita a kicin ɗin tun kafin na yi bol da ke tunda ba ubanki ya siya mana gidan ba. Ki ji da kanki. kamar ki ji da wani kanki kamar sandar rake. Abi da mam uwa ɗaya uba ɗaya suke don haka ni ma ina da iko da gida Oke haka kika ce ko? To bari na zo kusa da ke zan buga ni maganar ki. Dan kamar ba da yaran kamar ba da yaran da na sani kike magana, kamar ba da yaran da na sani kike magana ba. Ta ƙarasa magana tare da ɗauko muciya ta yi kanta wanda gana haka ta kwarma ihu ta waje. Kan ummata da take tsaye tana mamakin tsaurin idanun Don koya Ajmal baya gaya mata magana ya kwana lafiya. Fita daga kicin ɗin nan ke ma wallahi na ƙara ganin ki sai na canza miki ni tab. Ai in dai Janna tana sashin nan sai dai ki yi haƙuri ko ki bar ta mu koma sashin mu za mu fi sakewa. Ta ƙara she maganar tare da zurawa da gudu Janna ta rufa mata baya tana faɗin mu je kin jini ma ba zan ƙara dawowa ba. Na huta da tashina da asuba da take yi kamar me kamar mai kashin kwance, o Allah na ga ta kaina, ni kam an haifa mini jikoki sun zamar mini ƙadangarin bakin tulu, da na yi magana ɗaya sai sun mayar mini da goma.” Jarabawar makarantarsu yake jarabawar makarantarsu yake ta matsowa. Na fita daga sakandare hankalinsu baki ɗaya yana kaina ba kamar Janna da ko abinci ba ta iya ci, ba ta iya ci sosai kullum karatu. Duk ta bi ta rame inda suka ɗan samu natsuwa Da ana saura goma su fara za a yi bikin ajima sai kuma aka ɗaga sakamakon mahaifinmu shirar da ba shi da lafiya, an fita da shi waje. Cikin nasara suka gama zana jarrabawar wanda har sai da ta kwanta ciwo bayan exam ɗin, sai hankalin su ya koma kan bikin ajimar da za a yi, wanda aka ƙara wata biyar. Tun kafin ya matso suke shiri da murna da tsare-tsaren shagalin da za su yi ranar auren. Na ɗauki nauyin haɗa fati da ƙawayenmu ranar auren don murnar zai bar mana gida. Mu ci ramin babu babba kawo Yo Allah har na ga irin rayuwar da zan yi. Gashi lokacin mun shiga higher institution, kai akwai babudiri. Janna ta ce wa Ummu da take kwance a kan kujerar da Janna take zaune, Habawa ke dai bari, Allah dai ya kai mu ga harawa ko bai ci ba yayi yi birgima. Kin san Allah in ya yi na akwai kankaro mutunci. Wani irin shiga zan rinƙa yi na mata masu class, ina zuwa makaranta, ke dai bari kawai. Duk na ƙosa jam mu ya fito. Dole mu hau mota masu kyau, kuɗin mum zai yi kuka. Dariya suka kwashe da shi tare da tafawa sannan suka fice daga falon zuwa ɗakin su Suna zaune suna kallo Hajiya babu ta shigo da kwanon fura a hannunta ta ce, Ke Jannatu, maza ki kai wa yayanki Adamu huran nan. Yau, isasshen ya tuna da hurata mai daɗi. Ni ba Hajiya kin san ban cika son aiki ba, haka kawai ga 'yan aiki sai kin wahalar da ni kuma kin san halin jarababban mutumin nan so kike na je ce na yi masa wani abin tashi maza ki je sai kin kai mishi ban ga damar aikin wani ba sai malalaciya kawai ke ummu tashi ki raka ta miƙewa tai tana zumbura baki kamar za ta zubar ta fice ke kin san Allah ba zan raka ki ba yau aikin da muka yi mishi daban ne kawo wayarki ki same ni a sashenmu ta wuce ba tare da ta tsaya tana ta yi ƙorafin da take mata ba. Da siririya salamata ta shiga cikin falon amma ganin ya juya baya yana waya bai ji ta ba, sai ta ja ta tsaya tare da maƙala kunnenta sosai yanda za ta jiyo. Yanda za ta jiyo jin ya rage murya. Cikin salo da jan hankali duk wata ‘ya mace yake waya. Dariya ya saki mai sauti yana lumshe idanu, wanda ya ba ta matuƙar mamaki jin yana da irin muryar nan. Hankalin shiga baki ɗaya ya tattara a kan wayar don har wani takun ta yake yi a hankali a tsakiyar falon. Cikin wata irin murya ta ji ya ce ya buɗe bakin ki nemi ki kuma ki rufe ido. Jin hakan ta hangame baki tana mamaki ta zare ido tare da haɗiyar miyau da ƙyar. Wani irin zazzafan kis ya sakar mata har uku sannan ya ce bai ki kula mini da kanki. Cikin tsananin razana ta saki kwanon furar domin saboda tsabar gulma. Kayansa ta ji ya tsabar gulma kayansa ta ji ya ce ta kula da shi. Ƙarar faɗuwar kwanon ya sanya ya jiyo da sauri yana kallon Toyota ta zura a guje ganin aika-aikar da ta yi. Sashen su Ummu ta same ta a falo tana waya da Huzaifa. Da sauri ta ja da zuwa ɗakin Nalin tana faɗin hmm zo na shafa miki labari. Yau na ji abin da ya girma kaka ta Hajiya Baba. Me ya faru sis give me the Sai da na sai da na gaya wa Aunty Nalin ya ajimal kura ne da fatar akuya fakewa yake da addini yana cin karensa babu babbaka Washi a dole ustazu A halu sunna amma ta shafa wa idanunta toka ta yarda gashi yanzu na gani da idanuna kusan me naje yana faɗa wa budurwar shi Andina Alin ta kasa magana sai kaɗa kanta take tana mata nuni da shi da yake tsaya a bayanta. Amma gulma na ta bata lura ba. Ummu da bata gan shi ba ta ce, Do tell me now. Ta faɗa cikin zaƙuwa da son jin gulma. Kiss guda uku ya mata. Kuma har yana faɗin ta kula mishi da kayan shi. Oh ni Janna, kowane kaya yake da shi a gurin ta oho. Ashe ya azumar gogaggen ɗan duniya. Magana ta maƙale mata a maƙoshi sakamakon Ummu da ta mata alamun yana jinta. Wani irin tsalle ta sai ga ta a tsakiyar gado domin ko kaɗan bata taɓa tunanin zai biyo ta ba. Nahalin ta bude baki zata yi magana ya daka mata tsawa rufe mana baki shashashar banza kawai. kin tsaya kina jin shirmanta Ya haƙuri. Ta ce tare da bin bayan shi ta wuce, wanda Umma ta bi ta a guje domin tsuntsun da ya ja ruwa. A ranta addu'a take Allah ya taimake ta ganin yadda ransa ya ɓaci. Yau zan yi maganin ki. Ba ke ba ki da tarbiyya ba a gidan uban wa kika ji na ce ta kular min da kayana. Saboda kallon fina-finai ya ɓata ki ko? I'm very sorry wallahi ba haka na ce ba please ka fahimce ni. Mari ya kai mata yana faɗin uban me zan zan fuskanta. Kin ɓata ki kina son ki ɓata na kina son ki ɓata nasu sannan ki sanya suna ganin mutunci suna ganin mutunci na su raina su raina ni. Wato dama laɓa kike min? No wallahi a'a wallahi ina girmama ka. Kawai akasi aka samu please ka yafe min. Marin da ya ƙara kai mata ya sa ta canja ta ƙara daidai lokacin da Ammi ta shigo. Kai azumin so kake ka ƙara janyo wata rigimar? Maza da bulalar nan. Ta faɗa cikin ɓacin rai. Ba kya jin magana Janna. Kina ganin kowa a gidan nan kaffa-kaffa yake kar ya shiga gonarsa. Amma ke kullum cikin takalarsa bayan kin san abin da zai je ya dawo. Wuri-wuri ta yi alamun rashin gaskiya sai jan majina take yi. Ammi ta juya za ta fita daidai lokacin da Ummu ta shigo. Sorry sis, I was signaling you amma kuna baki gani ba dukan ki yayi tura ta tai tana harararta. a'a albarka ya samu ni tare da bani kyautar kuɗi ai wallahi na san matsayina da inda na aje ki you left me in wato ya kashe ni baki da asara ta faɗa tana harararta, ki yi haƙuri kin san halinsa ya zan yi amma ke ɗin fatawa ce in banda da neman rigima irin naki ina ruwanki da wayarsa ba matarsa ba ce ba kar ki manta Sura fa kwana ashirin da shida ya rage a bikinsu. Zan buɗe baki dai bata ce komai ba sai ta kama hannun Ummu. Kin ji mu je sashen Hajiya Baba. Shirye-shiryen biki ya kankama Ajmal babu zama duk da bikin gata ake masa amma shi kansa nuna bajinta yake yi. Kamar yadda Mam ta yi alƙawari ita ta haɗa lefe na gani na faɗa wanda samunsa sai 'yar gata mai ƙashin arziki. Ibin kala-kala aka Kala-kala aka shirya duk da angon yana nuna ustazi ne amma hakan bai hana tsarin bikin yadda zai ƙayatar ba. Amarya ce take kamar ta yi tsuntsuwa ta kawo kanta gidanta, ganin irin kayan alatin da aka shirya a ɗakin. Duk da iyayen amaryar sun yi bajinta amma Ajiman sai da ya sanya kayan furnitures a ɓangarensa masu kyau. A gefe ba a bar su Janna ba da suke jin kamar an biya musu kujerar maka, ba ma kamar Janna za ta huta da tashin asuba karatu. Da haka suka gayyaci 'yan makarantarsu da shirya shagali na musamman. Sun ɗanka kaya masu tsada da kyau. Kowa ya yi tunanin Mom za ta dawo kafin bikin amma sai dai ga mamakinsu. Kirikiri ta ki zuwa wanda hakan ba ƙaramin haushi ya ba wa ajiya Baba ba. Ta na ko a tsummar rigarta don ta san abu ne mai wuya ta zo. Sai dai ra'ayin kanta. Anya ba ƙuruciya ba ƙuruciya aka yi wa Halima ba kurciya aka yi wa Halima ba? Lamarin nan akwai ruɗarwa. Tun yaushe take waƙar za ta dawo amma shiru kake ji malam ya ci shirwa? Ƙila sai na tashi tsaye. A'a Hajiya kar ki saka kanki ga bibiyan malamai da babu Allah a zukatansu. Halima za ta dawo wani aiki ne ya taso mata kuma kin ga dole ta dawo ko don takarar da ta tsaya. Lokaci ne kawai bai yi ba. Cewa Rabi jin abin da ta faɗa Dinar da aka shirya suke shiri sun shirya cikin wani haɗaɗɗen lace kalar milk colour wanda ya karɓi jikinsu matuƙa. Don anko Mom ta yi musu, Ummu ta shigo da turare a hannunta tana fesawa sai kuma ta fara fesawa Janna. Ki yi sauri kan Milatu kuma su Huzaifa suna jira. Ɗaga mata kanta ta yi sannan ta ɗauki agogonta ta ɗaura suka fita suna taku cikin yanga da kwarkwasa. Da suka isa ƙofar gida inda Huzaifa yake sai ta tsinci kanta da jin kunyar shi. musamman ganin yadda ya kafe ta da ido. Wow! You look gorgeous and marvelous. Kin zama tamkar wata tarwaɗa. Gaban mota ya buɗe mata yana faɗin no gaskiya na faɗa. Ya kalli Ummu da ta tsaya tana murmushi sannan ya juya ya kalle ta da take ƙoƙarin shiga mota. Ya ce Ummu, right? Haba Huzaifa, nufinka ba za ka gane ba? Ummu ta amshi tambayar cikin nuna alamun damuwa. Sorry na dai tambaya ne kawai amma kin san hakan na iya faruwa. saboda na tabbata ke ɗin ce, ke hoto ba zahiri ba ne. Musamman da yanzu mata canza halittarsu suke in za su yi hoto. Um, kuma mun sha yin video calls da kai remember? Ta faɗa tana kallon shi, oh yes haka ne I'm sorry. Ya ce tare da haɗa hannayen shi. Kullum ba a barin kunnuwa na su samu nutsuwa sai dai a cika su da labarinka. Yau dai na ganka kuma duk ka cancanci abin da take faɗa a game da kai. Ta ci gaba bayan mota ta zauna tare da kulle mota, sannan ta ci gaba da cewa you know what I have a ton of embarrassing story about Jannah. Janna ta karbe zancen tana faɗin haka da rararta wanda ya sa suka kwashe da dariya. Oh, a yi haƙuri, I forget, amma kin san soyayya ba ta ɓuya. ku za su ba mu amsa ko mu ko fit. Ta ƙara sai tambayar tana kallon mufit da tunda suka gaisa Bai ƙara tankawa ba. Exactly a dai juri zuwan rafi wata rana tulu zai fashe. Dariya dai tun abin da ya faɗa da gaske ina son ƴar uwarki fiye da yadda nake son kaina. Amma tunaninta ba shi a kaina a matsayin aboki kawai ta ɗauke ni. Don Allah ki karkato mini da hankalinta gare ni. Na yi miki alƙawarin kula da ita har ƙarshen rayuwa. Ya fala daidai lokacin da ya tashi motar ya fara tafiya kamar baya son tuƙi, yayin da fuskarta ta canza kalar tausayi. kyale ta ta gama kauce-kauce da zagaye-zagaye amma in dai mutum ba mukawo ba ne ko ya kalle ta ai ya san abin da ke ranta so ka rabu da ita kawai. Dariya jin daɗin abin da ta ce yana kallon ta da ta ɗaure fuska ba ta ce komai ba. Suna tafe suna hira har suka isa wurin ya cika ya batse babu masaka tsinke. Ango da amarya sun sha gayu da ƙyale-ƙyale. Ba kamar amarya da angon da yake jin kamar ya sace ta ya gudu don ta yi kyau sosai. sai murmushi mai tsada suke sakar ma junansu. Bayan sun zauna Janna ta ƙara ta ƙara kunnenta a na Ummu, ina ta tunanin matar da za ta aure shi da ƙaton ƙirjin shi. Ashe ita ma ƴar lukuta ce, amma gaskiya ba yarinya ba ce, na ganta da jiki. Dariya Ummu ta yi jin abin da ta ce wato ke a jiki ake gane girma ko? Ba yarinya ba ce don ta gama digiri har da masters, aiki fa take yi. Oh ki ce guzuma ya aura. kuma sun dace. Ba ki ga ita ma ba gidajiya ce irinsa ba. Jifa shiga da ce na rashin wayewa on her wedding day. Sai ta sanya riga da ƙaramin hijabin da zai rufe mata duka jiki kai. Allah ya kai mu nawa auren. To masu sauraro a nan za dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.